Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce muradin yaƙi da 'yan simoga ya sanya shi ba da umarnin rufe kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Benin. Shugaban na magana ne a taron raya tattalin arzikin Afirka a Japan yayin da yake ganawa da shugaban Benin Patrice Talon da ke cewa rufewar na kawo koma baya a ƙasarsa. Shugaban ya ce illar 'yan simogar musamman ma kan shigo da shinkafa na kawo na kasu ga aikin noman shinkafar a cikin gida. Amma duk da haka ya ce zai duba buɗe iyakar nan gaba kaɗan bayan ganawa da shugaban na Benin da na jamhuriyar Nijar Muhammadu Isifo. Tun farkon gwamnatin Buhari ya ba da umarnin rufe kan iyakar ta ƙasa. Shugaban hukumar hana fasakwabri Hamid Ali ya ce dalilan ma hadda na rashin kayan aikin gwada ingancin shinkafar a kan iyakar ƙasa. Mutane suka ɗauka cewa a gwamnati sun yi ne don a wa mutane ba haka ba ne ba hana shigowa da shinkafa ba amma kuma mu yi la'akari ai muna noma shinkafa a ƙasar kuma muna noma shi da yawa yanzu gwamnati da yawa gwamnoni wajen talatin da ɗaya sun yi hoɓɓasa game da noman shinkafa a ƙasar nan to in manoman mu suka noma shinkafan nan muka kuma saki boda muna saku shigowa da shinkafa shinkafa me zai zama makoman wa'annan manoma na ɗaya sun rasa aiki na biyu shinkafan da suka noma zai lalace na uku muna nan muna cin gubatancin shinkafa a mu a dole muna cin shinkafa don shinkafa mafi yawa wanda yake cigowa ta kasan gurbatacce ne don saboda ba a tantancewa a tabbatar cewa lafiyayye ne kafin ya shigo mafi yawancin shi kuma ana shigo da shi ta fasa kwabri ne ba ma ta, hanyar da ya kamata ba masanin tattalin arziki yusuf aliyu na da ra'ayin rashin ribar rufe kan iyakar ya fi ribar yawa ana noman an noma tumatir sai da ya koma naira ɗari uku kwando saboda tsananin noman to za zaka ce ba a noma daga waje ake shigo da su to wanda ya shafi hauhawan farashi kaga wannan hauhawan farashi kenan sai na biyu bodar da ake taimakawa wacce ake taimakon talakawa wanda suka fi kowa talauci kowa ya san inda aka fi talauci shine arewacin Najeriya kuma a arewacin Najeriya a nan aka fi yawan mutane kuma da yawan mutanen nan abin da ke taimaka musu shine dan abin da suke samu na kasuwanci wanda sukan tsallaka bodan nan su dan siyo dan magi tumatir ko yadi samu dan kudin shiga wanda yake taimaka musu to kullun sai ka samar da yanayi sannan zaka hana kasashen duniya duk an yadda a tattalin arzikin duniya a yi kasuwanci kasa da kasa an riga an sa yarjejeniyoyi to waɗannan yarjejeniyoyi da aka shiga a jahilci aka shige su yanzu dai a kasuwannin Najeriya akwai shinkafar da ake sarrafawa cikin gida rufe a na masu sheki duk da haka ba lalle ne shinkafar na da marmari a abinci ba ko farashi mai matukar rangwame Nasura da mailika murar Amurka daga Abuja Najeriya